يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan don fahimtar abin da kur'ani ya kunsa a yau sha biyu ga watan tara shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam muna na cikin tura ta goma sha biyu suratu yusuf inda a yau za mu tashi da kan aya ta ashirin da ɗaya mu tafi har zuwa kan aya ta ashirin da hudu kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mutan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر امرأة

إلا وتعالى يكتشوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون معنى الولى آية أتقيشي Allah ya buɗe ta da cewa wa qalil ladhi ishtarahu min misr sai mutumin da ya sayi Yusuf a garin Masar ya ce, yace ajihi ga matarsa ma'ana ya ce wa matarsa ne masuwa ki kyautata mazaunin wannan yaro da muka mallaka ne masuwa ki kyautata wato ainihin zama da wannan yaro aka an yamfa mai yiwuwa ya amfane mu irin amfanar da yaron gida yake wa mai gidansa irin amfanar da bawa yake wa mai shi auna ta da, ko kuma ma shi kamar ɗan cikinmu mai mu'amala da shi irin mu'amalar da ake da 'ya'ya Allah yake cewa a ci gaban wannan aya wa kazalika makanna li yusuf fil ard kamar yadda muka kubutar da yusuf daga 'yan uwansa da suka so halaka shi muka kuma kubutar da shi daga wanda ya ciro shi daga cikin rijiya ya sai da shi to haka kamar haka kuma muka tabbatar da shi muka wato ainihin martaba shi muka ɗaukaka darajarsa a cikin garin masa walilu'allimahu min ta'wilil ahadith kuma mun tabbatar da shi cikin garin masar dan daga baya za mu ilmantar da shi masanar da shi fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne cikin duk abin da ya nufa ba mai iya hana shi aiwatar da shi walakin na aksarar nasi la ya alamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba ma'anar wannan aya ta falo mai faɗi allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma ina sanar da cewa ya datar da bawansa yusuf da kasancewa ƙarƙashin jagorancin wani mutumin kirki mai kyawawan ɗabi'u da nagarta hali shi ne wazirin ƙasar wato masar garin wato ije wanda ya saye shi daga hannun wannan matafiya da suka tsundo shi ko suka ciro shi daga cikin rijiya me yake nuna girkin wannan mutum da Allah ya datar da Yusuf zama da shi me yake nuna nagartarsa da kyawun halinsa inda yawa matarsa wasiki da cewa ta bai wa Yusuf kyakkyawar kulawa ta ba shi wato ainihin nagarta da kuma wato ainihin sakin fuska da kuma wato martaba shi ɗayan biyu ba ta zaɓi ko dai a matsayinta na matarsa da take matarsa yake mijinta su ɗauka yaran nan sun samu ɗan aiki sun samu bawa ne da zai wahalta musu don yi musu ɗawainiya da aiki ko kuma su mai da wannan yaro a matsayin kamar ɗan cikinsu duk da ba su suka haife shi ba wanda ta zaɓa haka za a yi amma dai a martaba wannan yaro kada a wulaƙanta shi sannan bayan wannan har wa yau Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan datar da shi da zama ƙarƙashin mutumin kirki Allah ya yi haka don ya tabbatar da shi a cikin garin Masar a sama masa wajen zama da zai take hankalinsa kwance ya yi rayuwa wacce take ta 'yanci babu wasu ainihin gallazawa a cikinta sannan Allah ya biyo bayan tabbatar da shi a garin masa cikin kwanciyar hankali da ɗaukaka darajarsa ta sanar ilmantar da shi fassarar mafarki da kuma wato ainihin isar da shi zuwa ga matsayi wanda yake maɗaukaki daga baya sannan allah maɗaukaki ya ƙare ayar da bayanin cewa nufinsa zartaccen nufi ne kan duk abin da ya hukunta ya so faruwarsa sai fa ya faru wallahu ghalibun ala amri Allah cikin al'amarinsa mai rinjaye ne akan al'amarin kowa in ya nafa abu sai ya zartar ya aiwatar nufinsa shine mai tabbata ba nufin wani ba sannan Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu cewa amma kuma abin mamaki mafi yawancin bayi sau da yawa mutane sun jahilcewar abin da Allah ya nufa ba mai iya hana shi shi ne ke zartuwa shi ne yake wakana da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin wannan aya aka an yanfa'ana aw da walada mai yiwuwa yaron nan Yusuf ya amfane mu irin amfanar da yaron gida yake wa shugabansa ko bawa yake wa mai shi ko kuma mu shi da wasu daga cikin malamai suke cewa da yiwuwar abin da ya sa wannan mutum ya faɗi haka saboda daga shi har matar ba su haihu ba ba su da ɗa shi sa wanda bai da ɗa sau da tarihi ila sha'awar a ce yana da ɗa ko da ba nasa ne na riko ne ya ce shi ma ga ɗa a gaban sai ya rika jin irin abin da masu ya'ya suke yi to suka ce da yiwuwar haka ce kasa yake cewa aunar ta walada da kuma Allah ya ce wallahu ghalibun ala amri malamai suke cewa abin da ake nufi a nan babu wani mahaluki da ya ce ga tsakanin Allah da nufinsa abin da Allah ya nufa yana zartar da shi daga ciki akwai abin da ya nufa wajen wato kubutar da bawansa Yusuf daga cikin matsalar da wasu suka so saka shi a ciki da kuma datar da shi idan ƙashi a hannun mutanen ƙwarai haka yana nufa kuma shi ne ya wakana saɓanin abin da wasu ke ganin za su yi masa na cutarwa duk ina daga cikin wato ainihin nufin Allah wanda ke rinjayar nufin waninsa sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa har yanzu dai ana sanar da mu tabbaci na sai da wato ainihin mutane da ake yi a lokacin rayuwar annabi sai da mutane da ake yi a lokacin rayuwar annabi shi an kawo shi an siyar da shi wanda ya saye shi yake rike da shi yake faɗar abin da yake faɗa na maganganun ya za su zauna da yaran za su zauna da shi ne a matsayin ɗa ko ko za su zauna da shi ne a matsayin bawa ko ɗan aikin gida sannan wannan aya tana sanar da mu kyawawan ɗabi'un wato sarkin garin masar wanda ya sayi yusuf yusuf ya koma ƙarƙashin kulawarsa sannan wannan aya tana sanar da mu a tun lokacin annabi yusuf ake da ta'adar ɗaukan ɗan da ba ɗanka ba a matsayin ɗanka wanda ake cewa tabanni da larabci mai da ɗan wani naka tuntuna ake yin wannan ta'ada sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ilimi babban sanadi ne da dalili da ke jawo ɗaukakar darajar mace don allah ya ce zai tabbatar da yusuf a cikin garin masar ya kuma ilmantar da shi don kai shi ga wani matsayi mai girma da daraja maɗaukaciya wadda ilimin nan shi ne zai kai shi da ita wannan yake nuna cewar ilimi ina kai mai shi zuwa ga daraja maɗaukaciya Allah ma cewa yi ya ayyuhan da zai na amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين amanu minkum wallazina utul ilma darajat masu ilimi ana ba su daraja ta musamman ari kan ta sauran mu'minai da suka ba da gaskiya da Allah sannan bayan haka wannan aya tana tare da mu nufin Allah zartacce ne akan nufin wani idan Allah ya nufi abu to nufinsa ne zai wakana ya afku ba nufin wani ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله سبحانه وتعالى يسير بالاستواء وكذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa walamma balaga ashudda lokacin da Yusuf ya kai makurar ƙarfinsa ya kai minzalin cika mutum Allah ya ce a yi na hukman sai muka bashi annabtaka muka sanar da shi hukunce-hukuncen shari'a don isar wa bayi hakan ya zama wato ainihin baiwa da martaba da daraja a gare shi da aka ce za a kai shi da ita bayan tabbatarsa da wato ainihin samun mazauni a garin masa wa ilman kuma za mu ba shi kyakkyawar fahimta da zurfin sani a cikin addinin Allah Allah ya ce wa kazalika kamar irin wannan sakamako da muka saka wa Yusuf da shi irinsa najidil muhsinina muke saka wa sauran bayin da suke kyautata wato biyayya ga Allah suke kyautata mu'amala da bayin Allah ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da buwaya a ita wannan aya mai girma yana sanar da cewa ina labarta mana cewa bai bai wa bawansa annabi yusuf amincin Allah ya tabbata gare shi matsayin annabtaka ba da fahimta mai zurfi a addini sai bayan da ya cika halittarsa ta ɓangaren hankali ya cika halittarsa ta ɓangaren gaggaji sai da ya kai makurar girma makurar wato ainihin samartaka da zama mashi ƙarfi a jikinsa da kuma fahimtarsa ta ɓangaren hankali sannan aka kawo annabtaka aka bashi don izama a ta dalilin haka yana da iko da dama ta ya iya isar da saƙon Allah zuwa ga wani da in ya zama da rauni a tare da shi ta ɓangaren fahimta da hankali da ta ɓangaren halitta ta gangar jiki to ba za a samu abin da ake so amma yayin da ya zama Allah ya bashi lafiyar jiki da ƙarfi kuma ya bashi hankali da wato ainihin nunarsa to zai iya isar da saƙon abin da aka bashi zuwa ga wani ta salon da ya dace sai da za a cimma nasara sannan Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ɗaukaka yake sanar da cewar ya saka wa bawan annabi Yusuf da kyakkyawan sakamako saboda kasancewarsa bawa mai kyawun ƙudiri mai kyawawan maganganu mai kyawawan ayyuka kuma Allah ya ce wannan wani tsari ne nasa akan bayinsa da duk bayin da suka wato ainihin kyautata wa Allah subhanahu wa ta'ala to sakamakon wannan kyautatawa ubangiji zai musu kyakkyawan sakamako duk bayan da suka zauna da bayinsa ta salon da idace bisa kyakkyawar mu'amala allah zai musu sakayya kyakkyawa su ma a fi dalilin wannan kyautatawa sannan sai abin da wannan aya take koyar da su wannan aya tana sanar da mu wanda ya zama ƙarfa a jikinsa ya zama mai cikakken hankali to ya kan samu ƙarin fahimta da gane al'amar sannan kuma ya kan samu cikakken ikon iya yin abin da ya sa a gaba domin rashin lafiya tana hana ka aiwatar da abin da ya kamata ka aiwatar rashin ƙarfi da rauni suna iya sa saka kasa yin abin da ya kamata rauni ta ɓangaren tunani da hankali yakan sa ka kasa fahimtar abin da ya kamata ka fahimta to wannan aya ta take sanar da mu wanda Allah ya dace da shi da ƙarfi da lafiyar shi ko kuma dace da shi da samun cikakken hankali to wannan zai ba shi damar fahimta mai kyau da kuma jajircewa wajen aikin da ya kamata sannan wannan aya tana sanar da mu cewa kyakkyawan sakamako sharaɗin samunsa ka kyautata nufi da kuma aiki idan manufarka ta zama kyakkyawa su niyyarka ta ƙarshe sannan ayyukanka suka zama kyawawa ne to za ka dace da sakamako kyakkyawa daga Allah hal da za'ul ihsani illa al Allah Allah ce babu abin da ya dace da sakawa mai kyautatawa sai kyautatawa sakamakon kyautatawa kyautatawa Allah ka kyautata mana bayan haka sai Allah وقالته التي هو في بيتها عن نفسه وظلت الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da وراودته التي هو في بيتها النفس وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون معنى روانا آية أكفيشي ألا يشي وراودته التي هو في بيتها sai matar sarkin masar wazirin garin masar ta nemi yusuf salam da ya yi lalata da ta nemi ya yi zina da ita cikin salon dabara da jan hankali murawada shine ka rika hilatar mutum kana masa dabara kana jansa a jiki don san cimma wata biyan bukatarsa ta irin wannan salo wannan mata ta ɗaukawa wato ainihin annabi yusuf alaihi salam don san cin biyan bukatarsa na ya zina da ita a ƙoƙarinta na san bukatarta ta biya allah ya ce wa ghallakat al ta kukkulla ƙofofin gidan yadda ba za ma a cimma zuwa ga inda suke ba yadda take ga haka zai sa wato ainihin ta samu nutsuwa yusuf ma ya nutsu ba abin da zai faru ba wanda zai zama ba wanda ya san abin da zai faru wa qalat haikalan ta kuma ce da yusuf alaihi salam kai abin da ka so da wa qalat haikalan ta ce kai yadda ka so saboda haka ta ba da kanta gare shi lokacin da haka ta faru ƙala Abin abinda ya fito daga bakin annabi yusuf allah ya tsare ni ina roƙon allah ya tsare ni daga abin da kika kiraye ni zuwa ina roƙon allah ya bani kariya daga aikata abin da kika nemin aika wannan abin ba mai yiwuwa ba ne a me yasa innahu rabbi ahsana maswaya hakika shi ubangidana shugabana ne gidan nan ya kyautata mazaunina bai rage ni ba Ya mu'amala da ni kamar dan cikin gurin kwana abincin da za a ci suturar da za a sa duk abin da ya kamata in samu ina samu kuma a ce in saka masa da kwantawa da matarsa wannan ba abin da zai ba innahu la yuflihu zalimun ta yaya ma zan wato ainihin ha'inci wannan mutum akan iyalansa alhali la yuflihu zalimun waɗanda suka cutar da wasu ba sa rabauta a rayuwa babu rabauta ga mutumin da ya zalunci wani ya jawo kansa salon wato ainihin rasa rabauta da tsira a duniya da kuma lahira ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma da ɗaukaka yana ambata mana a wannan aya mai girma cewar matar sarkin masar wacce annabi yusuf ya taso a ƙarƙashin kulawarta da kyautatawar mijinta bewa zuciya ya ɗebe ta ya kai daga buƙatar wanda ta rena yusuf ya yi zina da ita bayan ta tanada masa gurin da zai saki jikinsa izinar ba tare da ya ji wani firgici ko tsoro ba amma annabi yusuf sai ya hana kansa bai biye mata ba don tsoron allah da kuma tabbatar da kyautatawar mijin wannan mata da ya ba shi kulawar da ta dace Allahu akbar sannan annabi yusuf ya sanar da ita cewa haka zalunci ki kwanta da ita a matsayinta na matar shugabanta da ya ba shi dukkan kulawar da ta kamata ta ki kwanta da ita a matsayinta na wacce ta ba shi kulawa da wato sa ido alhali tana matar wanda yake karkashinsa in yi haka ya zalunci mai gidan ya zalunce ta ya zalunci kansa kuma wanda ya zalunci ba zai rabu ba to wannan bayani da ya fito daga bakin annabi yusuf alaihi salam wanda aka ƙara da cewa innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun to a wannan gaba ta cewar innahu rabbi ahkana maswaya mun fassara a fassara da muka yi ta gabata cewar shi shugabana ne da ya kyautata mazaunina ubangidana ne da ya kyautata kulawa da a wata fassara ta malamai suna cewa kuma wannan gaba suna iya ɗaukan fassara innahu rabbi haƙiƙa shi Allah shi ne majibinci na mai renora da ya jibinci lamari na idauta samun ikawon wannan guri da na samu kwanciyar hankali da mutuwa to idan ku haka safon ta yaya kuma zan ci amana ubangiji na ta yaya kuma zan saba wa ubangiji na a ce kuma na yi abin da ya haramta saboda haka in ne haka na zalunci kaina ban tsora abu a inda ya dace ba na ɗauki abu na kai shi inda bai kamata saboda haka wannan zalunci ne ta yaya ko zan ha'inci wanda imin wannan ya fi gudun daga hannun waɗanda suke suna so su halaka ni da dirmiyar da rayuwata ya kawo da hannun waɗanda suke jana a jiki suke kyautata min suke ririta ni kuma in saka musu da wannan saboda haka sai zaman to cewar a bayani na farko yana kallon cewar wannan kalmar rab tana nufin ubangida mai renanka wanda ya bashi kulawa wannan mijin ba in kuma an ɗauki rab ta sado wanda yake rafi koli cewar ubangijin da ya halicce shi shi kuma da shi daga matsalolin da ya taho iriska a rayuwa kuma a ce ya zo ya kafa da wannan bai kamace shi ba sai abin da wannan aya take ko da wannan aya tana sanar da mu cewa manzannin Allah koli ne wajen jin tsoron Allah yasa bawan Allah annabi Yusuf alaihi salam kasancewarsa manzo wanda aka ba shi wato hukunci da ilimi bai iya saba wa Allah da yin zina da matar da ta riga ta gama masa komai na kada ya ji fargaba shi kawai ya rage ki biya ne saboda haka wannan yake sadda cewar annabawan Allah koli ne wajen jin tsoron Allah shi sa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tace da sahabbai ana a'lamukum bi hududillah wa akhshakum la na bi ku sanin dokokin Allah da iyakokinsa kuma na ɗara kowa jin tsoron Allah saboda ka annabawa da Allah yake zaɓa su ya ba su annabta da manzantaka to yakan ba matsayi na sun fi kowa ilimin sanin Allah da tsara dokokin da aiki da abin da Allah yake a aiki da shi na hukuncin hukunci sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ya tsara manzanninsa daga yin hali wani daga cikin abubuwan da suka haramta ga annaba da manzanni ha'inci hatta a ce a ƙifta ido don a nuna maka ka yi wani abu tare da wanda ake tare da shi kada ya gane an ce ka wani abu manzo ba zai maka wannan saboda haka gashi manzo yusuf alaihi salam na allah subhanahu wata'ala manzon allah ya ce ba zai iya cin amanar wanda ya ba shi kulawa ya rike shi kamar ɗa ba ici amanar wacce ta ba shi kulawa da reno kamar uwa ba a ce kwanta da ita yi da ita ba zai iya wata wannan kin ga annabawan Allah an tsare su daga cin amana Allah kuma ka tsare sannan wannan aya tana sanar da mu cewar haƙiƙanin mai godiya ga Allah shine wanda yake tabbatar da da yaba an masa abincin domin in ba don haka ba annabi Yusuf ai ta guda da ake cewa ranar biyan bukata rai ba a bakin komai ke idan da makwaɗaici ne mai biye wa shaidan ne to a wannan kawai me ya ce don ya yi zai ta wa ma ya an fahimta ku? to amma Allah subhanahu Ta'ala da ya sa shi ba mai manta abin kirki ba ne. mai yabawa ne da godiya kan abin da aka yi masa nagari sai ce ba zai iya musanya wanda ya maka kyautatawa da yi masa ruwa. an fahimta ko saboda ku shi ba mutum bane sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu abinda annabi yake faɗa na cewa mata duk inda suke masu tawayar hankali ce suna da tawayar hankali sannan kuma suna da tawayar aji. idan suka abu da abu zuciyarsu ta so abu ko da karatun jingine shi ake sannan kasancewarsu ba su kai fitar ɗa namiji ba ba sa iya sarrafa kansu a lokacin neman bukatu saboda haka ga matar sarkin masu a matsayinta na wacce take mai mataki na kola akan annabi yusuf wacce ta ba shi kula mai matsayi na wato ainihin mata ga wanda yake ƙarƙashinsa kuma a ce ita ce za ta dawo ta ba da kanta da yusuf akwai rashin kula da addini in ta san addini in ba ta san shi ba kuma jahilci ya kai ta ya sannan kuma a hankalce a hankalce akwai zubar da ilimi an fahimta ku wannan yana tawaya ta hankalin mace ta yi wani abu na wasu tawayar hankali da mata ku sannan wannan aya tana sanar da mu mummunan ƙarshen masu zalunci inda zalunci yake zaman musu sanadi da dalilin haramta musu samun rabauta daga Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yuflihu zalimun bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce كذلك لنصرف عنه السوء Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wala kada hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin wannan aya ma'anarta a takaice Allah yake cewa wala qad hammat bihi ce wanda aka yi wara wadar kullaki huwa fi baitina a waccan ayatu ta gabata cewar ita da take uwar ɗakinsa ta buƙaci ya biya mata buƙata sai Allah yake cewa bari ku ji matakin da aka wala walaƙad hammat bihi ta fa ɗau aniya ta yi niyya ta yi nufi ƙarfan nufi na annabi yusuf isadu da ita wa hamma shi ma zuciyarsa ta riya mata biye mata laula an ra'a burhana rabbi in ba dan ya ga dalilai da hujjojin ubangijinsa ba tunda an ba shi hukunci da ilimi na addini kafin haka to ya san me Allah ya sanar da shi ya san me ake aka faɗa masa na hukuncin in ba don ganin wannan ba in ba don masaniyar haka ba to da ya biye masa Allah yake cewa wa kazalika ay kazalika linusrifa anhu su mun nuna masa abinda muka nuna masa na hujjoji mun sanar da shi abinda muka sanar da shi na dalilai na shari'a don mu kautar masa da munin ha'intar wani domin inda ya sata ita ya ha'inci kansa ya ha'ince ta ya ha'inci mai gidan to don mu nuna masa munin haka muka sanar da shi abin da muka sanar da shi kafin faruwar wani walbasha kuma don mu nesanta shi daga afkawa wato zunubin zina da babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka da ake saba wa Allah da shi na zina innahu min ibadina al-mukhlasin Allah ya ce tabbas hakika shi annabi Yusuf ina daga cikin mu masu tace bauta ga Allah wanda suke niyya tsarka a lokacin da suka surun Allah masu kuma aikata ayyuka domin Allah ma'anar wannan aya ta mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya yana haka ito mana cewa matar sarkin masar ta kai matuƙa wajen ba da kanta ga allah annabi yusuf tana da mai tana da kwakwaran nufi da kanta samu biyan buƙatar ta tazila daga wajen annabi yusuf kuma allah yake sanar da mu cewa an kai matsayar da shi ma kansa annabi yusuf zuciyarsa tariya masa ko ya amsa masa amsa masa bukata dabi'a ta rai mai umarni da mummuna za ta rika riya maka ce sai yanzu kai wannan matar duk irin abin kirkin da ta maka abincinka abin shanka makwancinka gaya maka mai daɗi ba hantara ba wani abu na mutu a amma yanzu sai muna ba a gurin ka kasa samu haka shi dan zai rika biya haka zuciya mai umarni da mummuna za ta tsaya ba. sai ka ji to ko kai ma ka biya mata ko ta samu wannan buƙatar da gare ka tunda ba ta wata damuwar ta ko neman wani abu a gurin ka ba sai yanzu ita kuma sai maka abubuwa rututu to amma ne wanda ya san dokokin Allah yake jin tsoron Allah da azabarsa ba zai iya jingine abin da Allah ya hana da dalili gamsashe da ya sani da wato ainihin jingine ka abin da ya sani na dokar Allah ya yi wa wani bawan Allah abin da ce so ba ba zai yi buga wanda yake neman yardar Allah bibi da yardar wani Allah abin da ce saɓan Allah wannan yasa annabi Yusuf sai jin tsoronsa ga Allah da saninsa da yake da shi na dokokin addinin Allah ya zama masa dalili na hana shi biya wa masu sarki bukatar hana shi saba wa Allah da laifi daga cikin manya-manyan laifukan da ake saba wa Allah wannan abin da ya faru da annabi yusuf Allah yake sanar da mu cewar dace ne da gare shi saboda haka duk wata shari'a da kaga bawa ya kai gare ka nutsuwa da sanin ya kamata da kaga bawa yake kai ba dabara ta ba da shi ne daga Allah Allah ka datar da mu sannan bayan da ce daga Allah sanadi da sababi da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya tsare bawansa annabi Yusuf daga zina ilimin da yake da shi na ayoyi masu bayanin dokokin addinin Allah abinda Allah ya bashi na fahimta zuzzurfa game da hukunce-hukuncen addinin Allah waɗanda suke hana wato farma ko sakin layi a haifewa dokar Allah waɗanda suke hana wato cin haƙƙin wani daga cikin bayan Allah saboda haka waɗannan su ne suka haɗu suka hana annabi Yusuf aiwatar da su ya tabbata hadisi ingantacce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda ya himmatu da zai aikata wani kyakkyawan aiki to Allah subhanahu wata'ala sakamakon wannan himmatuwar da wanda ya himmatu zai aikata wani aiki kyakkyawa kuma ya aikata za a ba bashi lada goma na ya himmatu da aikin kirki kuma ya kai ga aiwatarwa wannan aikin kirkin guda ɗaya mafi karancin abinda za a ba shi lada goma kuma allah na iya ninnin kama sama da haka idan kuma ya himmatu da zai aikata mummunan aiki ya kuma aikata za a rubuta masa alhaji guda saboda rufin rahama da Allah yake da bayi da bai san azabtarsa za a rubuta masa mummuna cikakke guda sai zai ce amma idan ya himmatu da zai aikata mummunan aiki sai ya fasa bai kai ga aiwatarwa ba to iya zantarwa a zuci da riyawa ba a kai ga aikatawa ba za a rubuta masa kyakkyawan lada zai samu lada guda cikakken lada saboda ne fasa mummunan aiki don Allah ɗaukaka ce martaba ce saboda kana jin cewar ƙimar ubangiji da tsara dokokinsa ya fi gaban duk wata buƙatar da wani ɗan adam zai nema a gurin da saba ta Allah kimar ubangiji a wajenka ta fi gaban ka jingine ta ka yi wa wani abin da ba Allah ba abin da yake da buƙata to wannan ya sa malamai suka ce fassara cewar ta afu ta damu ka nuna ta da annabi yusuf shi ma zuciyarsa ta raya masa ko ya biye masa ya kai ga biya masa bukatarsa malamin suka ce wannan ba aibu ba ne ba wato ainihin kaskanci ba ne saboda himmatuwar ba wacce aka aiwatar ba ce an fahimta ko wacce za su ba shi ɗaukaka cewar tsoron allah da yake tare da shi da ilimin dokokinsa da tsara dokokin sun hana shi ya saba wa Allah bambancin himmatuwarka da saka, saka mai san ta aiwatar ba ta samu yadda take so ba Saka ya gagara aiwatarwa saboda abubuwan da ta sani da za su hana shi tsoron Allahnsa da kuma sanin dokokin Allah da kiyaye su sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa ilimin sanin dokokin Allah babban abin da yake tsawata wa bawa ne daga ke da alfarma ubangiji da haikewa dokokin shi yasa yana daga cikin abin da za a yi wa al'umma a ce sota ta yi ba ta ilimin sanin addinin Allah idan ka sanar da mutum cewar zalunci bai da kyau ina jefa mai yinsa zuwa ga halak Tuhu tuhu tuhu ne kamar da mazo yake a ranar alkiyama mutum ya san wannan kafin ya samu damar da zai zalunci ikiya ya san in suka haɗu da Allah ba zai ga da kyau ba to idan damar ya zalunci ta zo ya tuna wancan abin to wannan abin zai raba masa hankali sai kai in ba kai ka san abin da za ka san kana kuma ka jawo kanka matsala ko to wannan daga cikin abin da yake ne mutum daga aikin ɗan shi sa masu son su bautar da mutum su sa shi abin da zai kamata so da tari daga cikin masu shugabanci sukan bai irin waɗannan da jahilci da in suka yi ilimin sanin abin da ya kamata da wanda bai kamata ba to wannan ilimin zai rika yi musu a taki a lokacin da suke so su yi abin da ba to wannan daga cikin hikima ta ana so a kawar da barna to a ilmantar da al'umma illa barnar da matsalar in ana so a wayar da kan mutane a kan su yi abin nagarta a fahimtar da su amfaninsa da daɗinsa su fahimta to ko kuna gurin ko ba ka gurin za ka ga mai zai faru za ka ga sun yi abin da ya kamata amma in je dan kafi karfin ko kuma tursa su take to ran da ba kai a gurin ko suka rinjaye ka ba za ka ga abin da ka so ba za ka ga daidai ba wannan yana daga cikin abin da wannan aya take sanar da mu cewa ilimi na sanin dokokin Allah subhanahu wata'ala shine babban abin da yake daƙile barna da hana afkuwar shi sa dan mutum yayi ilimin duk da zai yi na sana'a da na zamani Ya kai mamaki idan wani abu na haƙƙi na jama'a ya ta gurinsa irin yadda idan sai yake rufewa yake faman dabarun yadda zai yi saboda ne babu abin da zai tsawata masu yin wannan abu a sai da man da i na yadda zai dabarun ma ya rufe ɓannar da i ba na yadda zai yi ya kauce wa faɗawa cikin haɗarin ba shi sa duk wanda zai ba wa ɗansa ilimi kiyaye ba shi ilimin duniya zalla in ko ba haka ba shi zai fara ganin illar abu kafin wani ma ya gani da a wani lokacin da muke ciki iyaye da yawa ga naune baki ga naune yau ne waɗanda aka fi daga makarantar da ake koyar da boko da addini amma baban sai ke cewa shi bai gamsu da bokon wannan makarantar ba ya ɗauke shi ya kai shi inda zai boko zalla a nan ne yake ga zai samu wato bokon ya bokantu ya samu bokon ya bokantu amma kuma aka yi rashin sa'a idan ta haɗo su da ɗan kwalar sai da ke sai an zo an shiga tsakani sai an raba da ka an barar da tarbiyyar ganin girman uban daga wajen saboda masu kowa masa kokon can ba masu tarbiyyar ta addini ba za su gaya masa uba idan bayan Allah da manzo ba sama da su ba na za su gaya ba ba su da wannan ilimin su faɗa masa cewar wanda ya tsara ba shekaru da girma a tsari na addinin Allah in ba ka marta da bashi ba ma ba ka san tsarin addinin Allah na kasa in ba ka tausaya masa ba ba ka san tsarin girbar manzo sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan abubuwan a addini za ka samu su na haka ita za ta koyar da shi shigar da ta zo da shi ba shiga ta kirki kanta ba ta kwai rigarta ta kama ta ko ta ina duka wata tsirrai ta ya fito ko ta gaba ko ta ba saboda haka wannan abin ana gaya mu tsoron nan ba komai ba ne da yarda babanka da amincewa su ya kawo ka wannan gurin ka ga duk abin da gani ka ɗauka haka daidai an fahimta ku to da haka akwai illa to da haka mun ji da shi annabi yusuf alaihi salam ba kowa daga shi sai wacce ta nemi ilalata da ita izina da ita sai ubangijin da ya halicce su sanin ubangiji na kallon abin da ke faruwa yana karar duk abin da ya faru sanin cewar zalunci ne ka saka wanda ya kyautata maka da nuna nama ya hana shi an fahimta ko haka mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin waɗanda Allah zai sanya a ƙarƙashin ino al'arshin ranar alkiyama mutumin da wata mace ma'abociyar matsayi ta buƙaci ki biya buƙatar sha'awa da ita yake daga suna girman matsayin annabi yusuf alaihissalam da kuma cewa yanzu fa ya fita daga wata jarraba ta lokacin yarinta ga kuma sabuwa ta lokacin da ya kai manzalin hankalinsa kuma yake da ilimi da sanin waye shi an fahimta ko jarraba an ta faru da kai kana yaro ba ta cika wato damun mutum ta be shi ta masa illa ba kamar lokacin da aka ce ka kai manzabin hankalinka ka san ciwon a maka wani abu da zai tafi kimar ka san kimar kai abin da zai daga darajar to wannan lokacin ka fi shiga damuwa da tashin hankalin in matsala ta faru to zuga sabuwar da gaba a gaban annabi ga wacce ta ba shi kulawa iya kulawa lokacin ƙuruciya da yarinta yanzu girma ya zo ta zo da bukata ta karfe ya za an fahimta ko sannan bayan haka wannan aya sanar da mu tsaro da kariyar da Allah ike bai wa bayan da suke yin abu domin ku min ibadunan mukhlasin ya kai da cimma samun wannan matsayi na samun tsaro da kariya daga afkawa zunubi saboda yana daga cikin bayin masu yin abu domin in ji Allah saboda haka koyan ka ɗaukar wa kanka duk abin za kai yi za ka yi don Allah to za ka gane Allah zai ba ka na tsaro da kariya ba wai da kai ba an daina har gobe har Allah ta shi kiyama duk wanda zai yi abu domin Allah ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi tsaro da kariya daga afkawa abin da ba zai mata Allah ka dafa da wannan ne karatun da abinda muka ji Allah ban mu sa kuskure kuma Allah ya yi na wa alaikum salam mutumin da yake shaye-shaye shaye-shayensa yake ba shi damar ya yi ɓarna ko laifuffuka ba hukuncinsa ɗaya da wanda hauka daga Allah ya same shi ko ta larura ta musiba da ta sa shi su ainihin rashin hankali ba ba hukuncin ɗaya ba suna da bambanci saboda haka wanda yake shaye-shaye shi ne sanadin ɓalɓalcewar hankalin ne wanda ya jawo kansa afkawa cikin matsala saboda haka da ka kansala yin ba daidai ba idan yana da hankali ya yi wannan abin allah zai hukunta shi hukuncin da yake masu hankalin da suka saba suka yi ba daidai ba idan yaro ne idan har ya kai matsayin mai hankali lokacin balaga isa ne bai dawo ga daidai ba to a wannan lokaci ne abin zai faru shi zai faru shi na hukunce-hukunce aiki a kansa ko ba su yi aiki a kansa saboda haka wanda haukansa hauka ne daga Allah na jarraba ko shaidanu suka zalunce suka zama sanjiyar haukata shi ko kuma faduwa a wani hadari kwakwalwarsa ta bugu daga nan ya samu matsala ko wani abin da ya kama da haka wannan su ake cewa an ɗauke wa al'alin amma wanda shi ne da hankalinsa da tunaninsa ya jefa kansa har ka shaye-shaye har ya rasa da kansa hankali Allah yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluk injini ne Allah kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka wannan kuma ke ni na jefa akwai bambanci Allah ya kiyaye na'am yace manzo dan aiki annabi kuma ya malamai suna cewa bambancin annabi da manzo annabi shine wanda Allah yake aiko shi don farfado da dokar annabi manzan da ya gabace shi shi ana sanar da shi irin dokoki wanda ya gabace shi ba sabuwar doka ka ba shi saboda haka shi farfaɗo da abin da ya dasa shi na shari'ar wanda ya zama ce shi ke kaga shi ma yana da alaƙa da al'umma ne ke da su fa abin da ya tabbata a addinin Allah ga manzon da ya gabata kaza shi ne kaza ba daidai ba ne bayan Allah ya za a sauka da kan abu ko ba yin wanda ba shi ina kokarin taro mutane zuwa ga adawo ga a dawo ga duk da shi bai zo da sabuwar doka Ƙari a kan ta wanda ya gabata wanda shi ne annabi manzo shi ne wanda duk sanda izo yana tabbatar da abin da wanda ya gabace shi izo da shi sannan kuma na ba shi sabuwar doka ƙari a kan wanda ya gabace shi wannan yasa ake ce masa manzo ma'ana mai ɗauke da jaddada tsohuwar doka tare da zuwa da sabuwar ka fahimta shi ne bambanci hmm. ba wahayi ne ba ya masa wahayin ko za ya masa ba sabo ba ne na abin da aka yi wani ne an fahimta ko yawwa na? na? an ji na yake na kusa da ne ya faɗa da ɗan matsuwa eh yawa ita cewa duk da mutum kai da sanya ilimi kenan ba za ka sami ilimin ka tabbata mai ilimi ba sai ka kawo shekarun da Allah ya ɗaya ba daga su ne za ka zama mai ilimi tunda an ce annabi yusuf annabta da aka ba shi, da hukunce-hukuncen da aka saukar masa ya zama mai ilimi ƙwarar mai zurfin ilimi a kan abin da aka saukar masa sai da hankalinsa ya kai ƙarfinsa ya kawo an gane ko aka danka masa wasu to kai ma yanzu kana sa ilimi ba za ka ka cikin zama mai ilimi ba sai ta wasu shekaru an fahimta ku to idan taruwar ilimin kake ne da waita ta tare da da ya gaskiya ne ba a samun ilimi lokaci ɗaya sai an daɗe ana nema ana nema ana nema ana nema ana nema har a kai da ya taru a same shi da yau irin yadda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ya zama manzo na da shekara arba'in ilimin sanin dokokin Allah da aka bashi na alkur'ani da hadisai ba su zo ga baki ɗaya gare shi lokaci guda ba sai dai shekara ashirin da uku ana ba shi su da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan suna taruwa suka taru suka zama iliminsa ya kai ya kawo an fahimci wannan akwai wannan akwai kuma cewar a'a wato gane ilimi da naƙantarsa da fahimtarsa ga wanda yake da karancin shekaru ba ɗaya ba ne ko ka tashi ilimi ka ba shi ka same shi kuma irin na yadda za ka ba wanda hankalinsa ya nuna ka gane jikinsa ya kai ya kwari komai ya zama wato cikakke to ba ɗaya ba ne saboda hatta abin da ya shafi yadda Allah ya halitta bayan a halittarsu kaɗan-kaɗan suke hauhawa suke ci gaba har su kai gabar da za su ka daina tsawo za ka ci gaba da tsawo tun da ta san da aka haife ka yau ranar ɗaya da haihuwarka za ka ta ƙaruwa kana ƙaruwa ba ba kama ba ta san sanda kake ɓulɓulewa kai ɓulɓul kai katsu abin nan ka ƙaru tsawon ka ba ta sanin sanda mita da suke ɗan abin da yake ƙaruwa a mita tsawon ka ko abin da ya kana haka kana cewa ka kai shekara ashirin da ɗaya to ka gama sai dai ko ka cike inda ɗan kwari ki ciko an gama ka fahimta ko to wannan takawar da kake da ƙaruwar da kake saboda saboda ku gama cika ba akwai ba komai za a ba su a lokacin daidai da kai ba ka fahimta ko saboda haka za ka tada cewa in aka kai yaro na gaisa ya ce to za a ba shi ɗan abubuwa ne a hada da wasa su da shi wasa su ya fi yawa kuma kada ma a ce karatu za a yi masa nawai sai rubutu ya karatu ba kawai a fara ba shi dabarun wasu abubuwa ilimi ne amma ta wasa a samu kwali ko wani littafin a samu reza a sha ta sayu a shiro a kuma samun wani kamar wannan a sha ta triangle a shiro a sake samun wani a gana su kwaya a shiro a raka daukan kowanne yana sakawa a gurin su ya ga cewa eh wanne ne zai fada a gurin sayi ya dauko sa kwaya sa ya ga ta kishin ya ɗauko sura an gudu ya ta kishi ya kisa ya ɗauko sayi ku yana sawa sai ya fada wannan dabara ake sai ya gane cewa wannan shine mahaɗin wannan wannan shine mahaɗin wannan amma fara kowa masa wannan kada ka zo ka ce masa wai a b c d duk bai taso ba ɗauko abin da yake da kaushi ta hannunsa ɗan shafa ka ta wannan abin kaushi ne da shi wannan ake so ya gani ɗauko abin da yake da tsantsi ta hannunsa ta wannan abin tsantsi ne da shi tashi daga nan samu abubuwan ka da mai zafi, da mai ɗaci da mai tsani an ɗana masa yake yi wannan lemon tsani ne wannan ake so ko dabarun ka ɗan babban shi gaggane wasu abubuwa ba magana karatu ya ka in ya kai irin ya shekara hudu yana dan tantance abuwa ya ɗin gidan suna iya gane wani daga wani ba iya haɗa maka wani da wani komai na hannu na jikinsu na iya cewa wannan hannu ne wannan gashi ne wannan kaza ne su sha ka ciko ka iya fara bashi basic su suke cewa basic education haka suke cewa ko shi ma ta ka da bashi ɗan kwaya ɗaya ɗaya kwaya ɗaya kwaya ɗaya kwaya ɗaya kwaya ɗaya kwaya ko to ana haka ana haka to ina iya kama ɗaya ina iya kama biyu an kai ka zai kama uku haka sai ka ko a karatu na cikin two later one later one two later one ka later one kaza kaza kar ka ta five later one sai zama shugaban kuma da in ka bashi five later one za ku jaddada wani bai kai ta masa ko to kaga wannan sai kun cewa a tsarin yadda Allah ya halicci bayi shi kansa ilimin ko na zamani ko na addini ina tafiya da yanayin shekarun da kwanan da ganewa da fahimta akwai matakin da zanku in ka zo ka samu ɗan firamare to ka zo kana masa magana ai shi jinin al'ada kaza kaza kaza kuma wato ainihin shi mani da wankan da na ba shi ya san wani mani san wani jinin al'ada saka da ta wani wani irin malami ne waye wani ya zo ke kwa yara irin wani abu ko saboda ba lokacin ba su irin wannan abu su ma ba da za su tsanci wannan abu bane a gurin an fahimta wanda sai ka nasu kamar da ka faɗa ko kana so ka zama mai ilimi sai an kai wasu shekaru da Allah ya tsara da za su baka damar a baka ilimin ka fahimce shi ya kama lokacin ka gane shi ke zauna wannan haka sannan kuma in ma ka kai wannan din shi kansa samun ilimin ka kai lokacin nular hankalin kana iya a baka ka gane ka fahimta ka rike to shi ma sai an daɗe ana yi shi ke faruwa idan zama makagan da an fahimta ku Allah ya samu bai eh, ilimi bai buƙatar gaggawa garaje ba ba in kuma an yi shi da garaje za ku gane cewar bai gaura da yakin da ake zaka eh. zakkar noman rani ba daidai kuke da ta damuna ba zakar da Allah ya shayar da gona da ruwan sama idan an samu abin da ya kai a kusan masa zakka an noma abin da ya kai wato kwano kwano kimanin ɗari uku hudallabe hudu ɗari uku aka samu wannan to za a ɗauki ɗaya bisa goma za a kasa abin da aka samu gida goma sai a ɗauki kashi ɗaya a baya amma idan kai kai ta faman ban ruwa da injin ka na ban ruwa kana ɗiba kana bi kana shekawa kana zazzana kana tsabunan a kaso fetur ka kai abin nan inji a maka sadi to idan ya kai to za ka ɗauki ɗaya bisa biyar ne eh, eh, ɗaya bisa kai ashirin ku ɗaya bisa ashirin na na kwan ɗaya bisa goma shi ɗaya bisa ashirin an gane ka ga rabin wancan na da na wannan na damuna to shi za ka ba eh, haka yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك